Musa ba su ga ya bata masa aiki hukunci dole a yi masa na gaya muku alkali yake alkalin amma fa na buge alkali Musa eh? Ya na gauje an yi shara. Shi ne. nake da nake so da kai shine bayani na da nake so na yi a gare ka ku kuma ku ji kuna rubutawa ina so in san cewar da wannan garken da garken gidan mai gari in san awakai guda nawa ne shanu guda nawa ne tumakai guda nawa ne in san adadin kaji har da kwaikwayensu guda nawa ne wonderful abun mamaki Allah ya baka yaro Allah ce mace ah, na lasafta waɗannan awaki tumakan nan guda goma sa'annan akwai awakin da su ma guda goma sannan muna da shanu goma kaji guda ashirin ne na lasafta su haka kar ka mai da mu kar ka mai da mu da kusa je makaranta ba kar ka mai da mu jahili mun samu da muke yi littafi ya nuna sha bibi ne haka ne na kai daɗe Allah taimake ka tunawa ne bidiyon sai na ware su da ban su ba a wannan daga suke ba na ware su can wajen gari saboda ka su kamu da mashashara wa'annan numfashin wa'annan ya fi nau'in can gari ka ganka fito kai mana zance na gaskiya in ba haka ba wallahi zan yi binni da kai ya mutsa ka in ka saboda kayo malan karya. Na kai daɗe haka, ka san bakin da baya kwata maye ne. wallahi bakin da baya kwata maye rubuta mana wannan rubuta mana wannan ka sa mun bakin da baya kwata maye ne wannan ai zagi ne a'a nufi na bakin da ba ka rubuta ai zagi ai zagi a'a wallahi ba zagi ne ba bakin da baya fada ba daidai ba kana rubuta wanda duk baya fada ba daidai ba maye ne sakin layi na farko rikewar kota da buɗewar magirbi a magatakarda eh? Allah afuwa Allah hmm? ko za a bani dama sarkin gida duk wannan abin da ka gani muna yi ba mu za mu ci ba mu ba mu gina a cin haramun ba ba mu ginu a kan rashin gaskiya ba wannan alƙalanci da muke muna yin sa ne don al'umma in ma mutum bai yi bayani a nan ba zai yi bayani a inda ba kowa saboda haka in mun tara mu ma zuwa muke mu je mu zuba su a aljihun gwamnati gwamnati muke wahalta muke wahalta al'umma wannan wannan wannan wannan criminal ne a cikin aikin mu yana cikin criminal offense criminal offense physical hmm. environment and the physical environment environment hmm. education and the people redemption party